أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك آه، يوم لا متاشي to wajen inda malam yake faslun tabi adrar maasi wa asariha a cikin wannan littafi na abda'u wa dawa wato za yi magana akan ci gaba akan abubuwan da ayyukan sabo suke cutarwa ko yadda ayyukan sabo suke cutarwa da kuma tasiri na ayyukan sabo وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله وللمعاصي من الآثار القبيحة وتؤيكم معاتي سنة تاسيري مونانا المذمومة والنسك أبا بنزرجي المضرة بالقلب والبدن والنسك يتوتد جكي دزوتيا في الدنيا والآخرة الدنيا للآخرة ma la ya'lamu illa Allah irin abin da ba wanda ya san iyakarsa sai Allah wato ayyukan sabo suna da tasiri munan wanda kuma suke ababen zargi su wayannan tasirin kuma masu cutar da zuciya su lalata ta su cutar da jiki ma a gani ko ba kuma yanzu sun sun kayan maye kaga irin yadda suke cutar da jiki su cutar da kwakwalwa irin su la alfasha inda take kamar aids take haifar da aids da shauran cutuka munana to wai waɗannan suna nan Allah ne san iyakar tasirin da suke yi mummuna ga wanda yake aikata su za mu tashi da yace hirmanul ilm fa minha daga cikinta ta akwai hirmanul ilm hana mutum samun ilimi mutum wanda yake ayyukan sabo to ana masa ana hana masa samun haske na ilimi saboda ilimi haske ne daga ubangiji to wanda yake sawa masa kuma ba zai samu wannan hasken shine yace fa innal ilma nuru yaqdhibu Allah fil qalb hakika ilimi haske ne Allah yake jefa shi a cikin zuciya wal ma'asiyatu tusbi'u dhalika an-nur ayyukan sabo kuma suna buce wannan hasken cewa ma jalasa al-imam shafi'i bayna yaday malik lokacin da imam shafi'i yazo dalibta ya tsaya ya zauna a gaban imam malik wa qara alai imam malik ya karanta masa muwatta domin duk wanda yazo gurin imam malik ya zo ya karanta muwatta ne to imam malik ya karanta masa muwatta a'jabahu ma ra'a min wa quri fitnatihi ma ra'a abinda imam malik ya gani min wakuri fitnati na daga cikar kaifin hankalin imamu shafi'i a a'jabahu wannan abin ya burge imamu malik saboda ya ga imamu shafi'i yana da kaifin hankali matuka matuka wata waƙudu zaka'ihi da guruwar zaka'insa wato kaifin hankalin wa kamali fahimi da cika fahimtar wannan abubuwan sun burge imamu malik to fa kala sai imamu malik ya yake ya ga imamu shafi yana mai bashi shawara da yi masa nasiha yace inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura yace hakika ina ganin Allah ya jefa haske a bisa zuciyarka saboda abin da na gani na daga haske tare da kai na daga fahimta da ganewa da kaifin hankali Allah ya jefa haske a zuciyarsa fala su uhu bi zulmatil ma'asiya ce, kakka buce wannan hasken da duhun saɓon Allah kenan saɓon Allah duhu ne to Allah ya baka haske na ilimi kakka buce shi da me da ainihin sabansa kenan saɓon Allah yana buce hasken ilimi sai mutum ya zama an dakutar da fahimtar taka ko kuma fahimtar tana nan amma a cire masa albarkar samun ilimi cire masa samun albarkar ilimi saboda mai saboda sako da yake gane to wannan yana daga cikin abin da yasa malam ya ce hermanul ilm wanda yake saba Allah kuma gashi yana neman ilimi to za a hana masa samun ilimi ko a hana masa albarkar ilimi ko a dakushe masa haske da fahimta na samun ilimi imamu shafi'i banda gurin imamu malik ya yi karatu a gurin wani malami da ake ce masa malam wakiu malami ne a madina malamin fikihu malamin fikihu ne shi kansa imamu malik ya amfana da malam wakiu saboda sanin fikihun to shi ma imamu imamu malam wakiu ya yi wa imamu shafi'i nasiha musamman lokacin da ya je kai masa ƙarar rashin fahimta yace ina karatu bana ganewa to shine malam yuqiu yace shine ma mu shafi yake ba bayanin abin da suke da malam wakiu yake cewa shakautu ila wakiin su'a hifzi wa qala i'lam bi anna al بأن fadlun wa fadlu allahi la yu'tahu 'asi a wani ruwayar kuma yake li'anna ilma nurun min ilahi wa nurun lahi la yuhda li'asi Imam Shafi ce, shakautu ila su a hizri shakautu a hizri na kai mummunan haddata ila in zuwa malam waki'u ce masa malam waki'u ina faman rashin ganewa da rashin fahimta a cikin karatukan da nake farshadani sai shiryar da ni ila tarkil ma'asi zuwa barin ayyukan sabo yace to ka daina ayyukan sabo amma ba ka yi ka rada nisa da su saboda me wa qala yace ilam bi anna al ilma fadl domin ilimi falala ce daga ubangiji wa fadlullahi la yutabu asi falala Allah kuma baya ba da ita ga mai saba amma dan ruwayar yace li'anna al'ilma nurun min ilahi saboda haske ai saboda ilimi haske ne daga ubangiji wa nurullahi la yuda asi hasken Allah kuma baya fara shi ga mai sawa ba kaga siyar da shi malam wakiu yayi wa imamu shafi'i kaga imamu shafi'i da ya aiki da wannan nasiya? sai da ya zama in zai karanta wannan shafin sai ya rufe wannan shafin saboda in dai idan zai kai kai to ya rike sai zama ya gwamu tsamin wannan shafi da wannan shafi saboda me saboda ya samu tsarki ya samu haske a cikin zuciyarsa na ilimi a bisa aikin da ya da nasiyar da malamansa suka gaya masa imamu malik da imamu waki'u wajen nisan saban Allah da sai samu kuma hasken ilimi abu na biyu da ayyukan sabo suke hanawa irmanun rizki suna hana samun arziki ma'ana albarka arziki ta yi mutum ga kudin ya samu amma sai ana masa albarka ta inda ba zai dinga sarrafar da dukiyar a hanyar da Allah yake so sai dai a wata hanya can da ba ta da amfani wa fil musnad ya zo a cikin musnad Ahmad innal abda la rizqa bizanbi yusibu hakika bawa za a iya hana masa arziki saboda zunubin da yake aikata wannan hadisin imam ibn majah ya rawaito shi imam ahmad ma ya rawaito shi ibn hibban ma ya rawaito shi haka nan su ibn mubarak a cikin zuhud na nan yace lalle bawa ana hana masa arziki saboda saman Allah wani shi to ai mun ga wani suna yamma ga kuɗi ba a sai hana masa albarka ta da ba ba zai dinga sarrafa su ta hanya mai amfani ba faƙar taƙaddama dama ya gabata kama an taƙawallahi majalabatun lirriz tsoron Allah tana jawo arziki fatar ku taƙawa majalabatun lilfaƙari barin tsoron Allah kuma yana jawo talauci idan tsoron Allah zai jawo arziki to aka sunsa kenan zai jawo ne zai jawo talauci famastu jiliba rizkullahi famastu jiliba rizkullahi famastu jiliba rizkullahi bi misli tarkil ma'asu ba a jawo arzikin Allah ba da kamar barinsa idan babban abin da zai jawo ma arziki shine mai barinsa ko da ba arziki na kudi ba arziki na ilimi arziki na na na na na na ƴaƴa arziki na kaza sai Allah subhanahu wataala ya azurta mutum wannan ya zo daidai da aya Lallai, ce walau anna ahla amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard da mutanen birni eh, za su imani su ji tsoron Allah to da za mu buɗa musu ƙofofin arziki ta sama da ƙasa Allah ya zubo arziki ta sama ya ƙoƙo musu da shi kuma ta ƙasa wannan ya nuna wani ashe barin saman Allah abu ne da yake jawo arziki can ma Allah yake ko فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ku ta neman gafara ubangiji a bisa laifin da kuka aikata in ya yabe muku eh sanan za ku ga yursilis samaa alaikum mijra sai sako muku da sama tana zubar da ruwa mai yawa ko yabdilukum bi amwali ko banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al kun anhar duk kaga ashe waɗannan neman gafarar zunubai idan aka kauda su sababi ne na samun arziki da yawan 'ya'ya ko kuma ƴaƴa mai albarka ko da ƙwaya ɗaya ne da shawararsu bakwai, نبقي وحشة في القلب bai وبين الله saman Allah yana sa mutum tsimuwa a cikin zuciya tsakaninsa da Ubangiji ya sa mutum ya zama mai rudewa da tsima tsakaninsa da al'amarin Ubangiji Famina yana daga ciki وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله wato ainihin imuwa da mai sabo zai sami ta a cikin zuciyarsa tsakaninsa da ubangiji la yuwazinuha wa la yuqarinuha lazzatan aslan wato jin daɗi la yuwazinuha wa la yuqarinuha lazzatun aslan lazzatun jin daɗi la yuwazinuha ba zai ba zai aulace ta ba wala ya ƙaru na ba zai gwamutse ta ba asalan tun asali sai zama zuciyar ba ta da nutsuwa zuciyar ba ta da kwanciyar hankali zuciyar ba ta da kyakkyawan tunani wanda zai me zai taimaka mutum ya yi abubuwa masu amfani a rayuwarsa yace walau ijtama'at lahu lazzatid dunya bi asriha da jin daɗin duniya duk za ta tattaru ki ɗaya lam tafi bi tilkal wahsha ba za ta cika wannan imuwa ba eh, ba za ta iya kokawa da wannan imuwa ba za iya kawo masa za iya ba shi kuɗi ya ajiye kayan ci iri-iri yana ga gida lafiya yana shiga ga mota lafiya yana shiga kila eh, ga mulki amma kuma zuciyar a imauce ce, ba ta da nutsuwa ba ta da kwanciyar hankali me yasa saboda saboda saban Allah wa hadha amrun la yahissu bihi illa man fi qalbihi hayat ita wannan al'amari ne da ba mai ji da shi sai wanda yake akwai rayuwa a cikin zuciyarsa wa ma li jurhim bi mayyitin ilam wannan wani ciko ne na wani baiti hmm? tuko ne na baiti da yake cewa man yahun yaskunu alhawanu alaihi ma li jirhin bi mayyitin ilam man yahun yaskunu alhawanu alaihi jirhin bi mayyitin ilam ko wanda ya je wulakanta kansa yaskunu alhawanu alaihi wulakanta sai zama ba komai ba kai sai kai ta mamaki ana wulakanta shi ana kaskantar da shi amma kuma ya je dai yana nacewa kai kana ji masa zafin abin amma shi baya ji to shine a ɗaya gefen baitin sai ce a ah, ai mamaci ai baya jin zafin ciwo ko baya jin zafin ciwo mamaci dan an kawo shi wurin masu koyon likitanci ana yanko kunnensa ana yanko hannunsa ana ai ba zai ji komai ba to haka wanda bai san bai san darajar kansa ba baya jin zafin wulakanci wannan isti'ara ce makariya an auna wancan da wannan da shi ne shi ma'anan yake to shi wanda ya yi nisa a cikin saban Allah baya gane wannan imuwa din baya gane ta amma wanda yake zuciyarsa ta rayu da tsoron Allah eh, da imani to shine yake ganin imuwa ga wanda suke saban Masu ba sa ji kamar inda mamaci ba ya jin zafin yankan ciwo dan an yanke shi Ba ya jin zafi haka su ma ba sa jin zafi فلو لم يكن ترك الذنوب إلا حرزا من وقوع تلك الوحشة ita da zunubai bai zama ba bai zama sai dai tsaruwa daga rashin afkawa daga waccan imuwa makanan aqilu haliyan bitar shi. wannan ya isa mai hankali ya ya cancanta mai hankali ya bar aikin ko kowa wani abu a aikin samu ba za a yi mutum hukuwa ba a lahira ita imo da zai samu a cikin zuciya kawai ma ya isa mai hankali ya bara aikin sa وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه رجل ونمت ya يا كي ila إلى بعض العارفين zuwa wasu daga masana wahshatan imuwa ya ji da fi kalbi da yake samunta a cikin zuciyarsa faƙala lahu shi ɗaya daga cikin masanan sai ce idza kunta qad awshah idza kunta qad awshahatka dhunubu fad'aha idza shi'ta wasta'nas idan dai zunubai ne suka sa maka dinuwa to ka bar su in ka so wasta'nas sai ka samu kuma nutsuwa a gane ko sai samu mutuwa sai ka ɗebe kewa daga tsoron Allah amma idan kuma baka bar su ba to ka sani imama ba za ka rabu da kai وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب ليس على القلب أمر باب ونبقى الأمر ما في داموا غزوتيا من وحشة القلب دقى من وحشة الذنب على الذنب daga ɗimo zunubi akan zunubi mutum yana da ɗimo zunubi kuma ya kuma ɗora wani zunubi wanda zai kuma ɗora masa wata ɗimuwa ɗin wannan babu wani abu al'amari mai nauyi ga zuciya fiye da wannan amma ta yi mutum idan ya yi ɗimuwa to ya dawo da baya kamar inda wancan ya je ya tambayi ɗaya daga cikin masana ɗin ya ba shi hasken cewa to ya dawo ya nemi gafarar ubangiji to haka ya kamata mutum ya ji alamun ɗimuwa ga kuɗi ga dukiya ga mulki ga jin daɗi ga a gida a mota a ina amma kuma ke ba kwanciyar hankali wannan kamata yake na mutum ya tambayi kansa da kansa walaisa na na takwas wahshatun bainahu wa bainan nas samun timuwa tsakaninsa da mutane ومنها yana daga cikin abin da ayyukan sabo suke haifarwa alwahshatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas dimuwa da za ta faru tsakaninsa da mutane wala siyama ahal alkhair minhum musamman ma abota alkhairi daga cikin su fa innahu yajidu wahshatan bainahu wa bainahum zai samu imuwa tsakaninsa da su za su dinga ganin shi ba nasu bane shi ma yana jinin yana jinin su ba nasa bane kawai da mutum ya ga zaki zai gudu ko ya ga naman daji zai gudu yana rafara da yana kauce-kauce haka tsakaninsa da kuma mutanen kirki haka ake a kullama ƙauyen tilkar washatu ba'u da minhum duk sanda waccan ɗimuwa ta yi ƙarfi to sai ka ga yayi nisa daga mutanen ma'abuta alkhairi famin min majalisi da kuma nisa daga majalisinsu baya so ya je majalisinsu baya so ya hadu da su ma da ne da namunci kaza ma su zauna saboda yana taka tsantsan a ce masa ƙalar lau ƙalar rasulullahi ko a wane da Allah a gyara kaza a gyara kaza to baya naka shi da su sun zama sai wasan buya wa hurrima barakatul intifa'i bihim sai a haramta masa albarka amfanuwa da ma'abuta alkhairi domin baya so wani majalisi ya haɗa su wa qurbi wa qurriba min hizbi shaitan sai a matsar da shi daga daga ainihin rinjinar shaitan bi qadri ma ba'uda min hizbi rahman da gwargwadon yadda inisa daga jama'a na sarki ar-rahman dama kuma ai kaga da mutum yayi nisa daga mutanen kirki suwaye za su zama mai dole mutanen sharri da za su zama abu da shaitan ko kuma wanda shaitan ya zama abokinsa ko shike amma ya sha an zikir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ko sanna wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wajen wahsha dinka wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda ya kauce gaban ambato na da tunani eh to sai zama yana da rayuwa ta kunci ga a zahiri dai komai ya ji amma kuma zuciyar tana cikin kunci haka nan wanda ya kauce mutanen kirki sai shaɗan ya zama shine abokin wa taqwa hadhihi washatu hatta tastahkim wannan ɗimuwar ta su sai ta karfi har ta yi hukunci a kansa fa taqa'u bainahu wa bain imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi sai ta afku tsakaninsa da matarsa sai shi ya zo ya shiga tsakaninsa tsakanin sama da matarsa sai zama akwai tsibuwa eh? ko walidi da 'ya'yansa ko a da makusantansa wa bainahu wa baina nafsi kai tsakanin salma da zuciyarsa fatarahu mustawhijan min nafsi sai ga shi mai tsimuwa ne ma akan kansa ma shi ya zama tsibotacci wannan shine abin da ainihin wani saman Allah yake aikawa fa qala ba'd as-salaf wadda magabata suka ce إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي ومرأتي wani daga cikin magabata ce wallahi in na samu Allah sai na ga tasirin wannan a dabbar da nake hawa ma da ma matata sai na ga wannan domin dabbar ta ma sai na samu tusu daga gare ta sai na samu rashin biyayya daga gare ta to haka matata ma sai na samu rashin samu biyayya daga gare ta sai na samu rashin fahimta daga gare ta sakamakon sabawa Allah subhanahu wata'ala domin in yayi ta ita da kanta za ta ga cewa lalle wannan wanda take zaune da shi kai ba mutumin kirki ba wannan da yake neman halakar da ita domin da sababin wannan samu Allah zai zama baya ba ta hakinta zai zama baya ba yayansa hakinta, da sababin wannan zai zama baya ba makusantansa hakinsu ko uwa ko uba ko ƴan uwa sai zama baya ba su haƙin su wanda ya kamata to sai a samu washa a tsakanin su na tara da umuri sai al'amuransa su zama masu wahala komai sa gaba zama ya shiga cikin wahala da fama an sa akwai na jarraba wanda mutum zai gwada ya gwada ya gwada abubuwa ba su ba wa min ha ta'sir umuri yana daga cikin kuntata al'amuran ولا يتوجه الأمر إلا ويجده مغلق دونه أو متعثرا عليه ba zai fuskanci wani al'amari ba sai ya samu an kulle masa kofar ga wani harka ta to eh, laga-laga sai ji kofa tari aw a عليه ko zama mai wahala tare da shi أن من kama الله جعل له Allah أمره يسرا min وانا كما ite wannan kamar yadda wanda ya ji tsoron Allah ana sanya masa sauki al'amuran kamar yadda yake wa man yaja yusra faman aqala taqwa wanda i banza da tsoron Allah ya watsi da ita ja'ala Allahu lahu min amrihi usra sallah ya sa masa kunci da wahala a cikin al'amarin kaga aka tike tunda wancan za ta haifar da sauki ashe kun ba a yi tawa za ta haifar da me za ta haifar da wahala da kunci da fama wa ya lillahi al'ajab mamakin al'amarin ubangiji كيف يجد العبد أبواب da والمصالح ya ba يا بعض سمقوفهم الخير da ainihin maslaha an toshe masa ita muta'assiratan alai tayi masa wahala wa huwa la ya'lamu aina ata alhali kuma bai san ta ina wahala ta zuwa ashe ta saban Allah ce zaka kenan ake so ma mutum ko da yaushe ya ce ya ce wa istighfar kada ya jira sai wani lokaci ko sai azumi sannan za a ci an tuwo ko doshi na goma zulmatun yajidu al-ma'asi fi kalbi duhu da mai sabon Allah zai dinga samu a cikin zuciyarsa sakamakon wannan sabon Allah sai ji zuciyarsa tana masa duhu amina yana daga ciki zulmatun da fi qalbi zulmatun yajiduha fi kalbi duhu da mutum zai samu a cikin zuciyarsa haƙiƙatan ya yahis biha wai duhu na haƙiƙa ne wanda yake ji da shi kama ya yahisu bi zulmatin lailin bahimi iza azlaham kaman yadda yake ji da duhun dare bakikin idan ya ainihin idan daren ya rinsa. wai dare ya dare ba shi ke samun duhu baki kir fa tasiru zulmatul ma'asiyati da kalbihi duhun saban Allah sai ta zama a zuciyarsa ka zulmatil hissiyyati da basarihi kaman duhu ne na gane na zahiri daga ganinsa fa inna ta'ata nurun biyya Allah haske ne wal ma'asiyatu zulmatun saban Allah zalunci وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته duk sanda duhu ya karfi to imuwarsa sai ta imuwarsa sai ta me imuwarsa sai ta duk hatta ya kwa'a fil bida sai ka ga mutum ya da cikin bidoyi wa da ayyukan bata wal umurul muhlika da al'amara masu halakawa wa huwa la yash'uru al hali bai sani ka'ama kamar dai ka ce makaho kharaja fi zulmatil layl da ya fita a cikin duhun dare yamshiwa da yana tafiya shi kai shi makaho ne kuma ya fita cikin dare kuma yana tafiya shi kadai to kaga ya dole da jin wahsha dole da jin diwa domin ga duhun dama ga yanayin gidan kuma ga duhun dare sanin shi kadai ba mai nuna masa hanya ba mai bashi shawara cewa ka bi nan ka bi dama ka bi hagu kaga zai ji duhu a cikin duhu to haka wanda yake samun Allah in yi wa mutum yawa haka yake tafiya a cikin biyu? wa taqwa hadhihi zulma hatta ta fil ayn wannan duhu za ta bayyana za ta za ta yi karfi har ta bayyana cikin idanu summa taqwa sannan ta karfi hatta ta'alu alwajh hatta rufe fuska wa tasiru sawadan sai ta zama duhu ne fil a cikin fuska hatta yarahu kullu ahad har kowa ma ya ga wannan duhu tare shi mun zo kowa ya gane shi cewa lalle wannan na cikin duhu da dinwa saboda wannan lokacin yayi nisa in an ce dawo da baya to sai gyaran Allah an ce bari ba ji zai ba saboda ya riga yayi nisa abu na sha ɗaya a yasaru sayya a ibn ba. alamomi munana wanda suke na sabon Allah a ra'ayin Abdullahi dan Abbas قال عبد الله Abdullahi عبد الله Abdullahi, عباس عبد الله ابن عباس ya faɗa daga Abbas baban sa ke na inna lil hasanati daya'an fil wajh hakika kyakkyawan aiki yana da haske a fuska ko wanda wannan hasken ba wai a duniya ba zai tafi har lahira kamar yadda Allah ya faɗa ko yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh kamar yadda Allah ya ce wujuhun yawma idhin musfira musfira dahikatun mustabshira mai haske ce daga isfar isfar shine wayewar gari to wasu wasu fuskokin rana a cikin zama musfira mai haske Tunaka nan ya ce inna lil hasanati dhaya'an fil wajh kikkiawan aiki yana da haske a fuska wa nuran fil qalbi da haske a cikin zuciya wa sa'atan fil rizq da yalwar arziki duk hasana ayyuka kikkiawa suna jawo wannan wa quwwatan fil badan da ƙarfi a jiki wa mahabbatan fi qulubil khalq da so a zukatan halitta wa inna lisayyi'ati sawara ita mummuna aiki kuma hakika tana da duhu fil waji a cikin fuska wa zulmatan fil qabr da duhu a cikin kabari wal qalbi da zuciya wa wa'nan fil badan da sa rauni a jiki wa naqsan fil rizqi da tawaya a cikin arziki wa bughdatan fi qulubil khalq da kyama a zukatan halittu duk ayyukan samu suna jawo halitta ma sun su ime ba sa samu wannan ya nuna mana tasirin da ayyukan sabo suke yi kamar yadda Abbas an Abbas amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin ya faɗa abu na sha shida al su tud'ifu al-qalba wal badan ayyukan sabo suna raunana zuciya da raunana jiki ومنها yana daga cikin annal ma'asi tuhinu alqalb wal badan ayyukan sabo suna rauna na zuciya suna rauna na jiki amma na'am amma wahanuha lil qalb amma raunin ta zuciya fa amrun zahirun abu ne wanda yake bayyana ne za ga alamunsa balla tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah za ta gushe ba tana raunana zuciya tana raunana zuciya har ta tafiyar da rayuwarsa ba ɗaya zuciya ta zama mai ta mutu kamar yadda Allah ya tsoro su ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة saboda ta mutu ta bushe ta zama kamar dutse aw ashad da qas su ne da kalla bal rana ala qulubihim ta yi na wa amma ya lil badan amma rauninta ga jiki fa inna lil mu'mini quwwatahu fi qalbi mu'min yana da karfin sa a cikin zuciyarsa wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu isan da zuciyarsa ta karfi jikinsa ma sai ya karfi wa amma al fajiru amma fajiru fa innahu wa in kana qawiyul wa in kana qawiyul badan ko da yake yana da karfin jiki fa huwa ad'afu shay'in 'inda al-haja amma shine mafi raunin abu a wajen bukata fa tahunuhu quwwatuhu a'wada ma yakun ila nafsi sai zuciyarsa ta ha'ince shi lokacin da ya zama shine mafi bukatuwa zuwa kansa yana ganin zuciya yana da ƙarfi yana da bukatar karmu sai ya sami kansa kuma ashe ya riga zunubai sun cinye shi ko loko fata'ammal quwwata abdani faris war rum yace lura da karfin mutanen farisa da rumawa wani irin karfi ne da su ba shakka su ne duniyar da kamar a ce america da soviet a shekarun baya to farisa da rum su ne duniyar da wajen mulki da makamai bal sun raba duniya ma gida biyu ne yamma da gabas gabas rom tana rike da ita yamma kuma ainihin a gabas Paris suna rike da ita yamma kuma Rome suna rike da to duba ka kaifa kana kaifa khanatu ahwaju ma kanu alai ka dubi yadda halin saban Allah ya yi ha'ance su lokacin da suka zama suna da matukar bukatar karfi saboda haka wa qaharahum ahlul imani bi quwwati abdani wa qulubi babu ta imani sai suke rinjaye da su da karfin imanin su da ƙarfin zuciyarsu duba yawan su din da aka je sai sun yi yawan musulmi da kuma sai sun dinga yawan musulmi mafi yawa bayan ko amma kuma musulmi za su rinjaye saboda su sun rauna a jiki lokacin da suke bukatar ƙarfin saboda sabon Allah musulmi sun karfafa da imani sun karfafa a jikinsu Na suka yi rinjaye su na bakwai al-ma'asi yuhrimu al-'asi yuhramu at-ta'a bi ma'siyati shi mai aikin sabo ana haramta masa da'a da aikin sabo mai aikin sabo sai haramta masa da'a da aikin sabo domin zai shagala da wannan ayyukan sabon su za su cinye masa lokaci karta ne shaye-shaye ne lalata waye duk su za su cinye mai wani kuma a saban bayan da saban Allah ne kuma da cutar mutane ya ka tunaninsa ya zai kwaro wancan ya zai kowar nayin ga wancan ya zai zamba ga wancan ya zai haɗa gadar zare inda zai kaza da kaza da kaza na ka tunaninsa da mai a can zai tafi maimakon abotar Allah ba ni wata. sai zama wannan abin shi ya shagalar da shi wa minha hirmanu ta yana daga tasirin ayyukan sabo haramta masa ta ولو لم يكن لذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعته تكون بدله yace ayyukan sabo ko da ba su da wata hukuma sai dai za su hana mutum biyayya an tsa'atin ta kunu badalau wanda za su zama sune ne musanyan ibadar da zai to su kawai wannan ma yaki wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra kuma ya yanke masa wata hanyar bi'in biyayya ya yanqadu alayhi tariqun salis sai hanya ta hukuma sai ta yanke masa sun mara biya sannan na hudu wa halum majaran da sauransu fa yanqadu alayhi bizzabi ta'atun kasira dawo ima yawa sai su yanke masa da sababin zuri kullu wahidatin minha khairul lahu min ad-dunya wa ma duk aikin ɗaya ya bi masa duniya da abin da yake cikin ta amma ya yanke ya batta ya shagala da wancan aikin sa ba wa hadha ka rajulin akala akalatan yace misalin wannan kamar mutum ne da ya ci abinci auja wallahu marda sai ta haifa masa da ciwo dawilan dawilatan min daw mana'atu min iddati akalatin wanda ta hana masa kuma hana masa cin wasu abubuwa din adiya ba mina wanda sun fi wacce kyau yaje ci abinci guda ɗaya. Eh, wanda ya lalata masa jiki ko ya sa masa rashin lafiya wanda ta na masa kuma ga kayan daɗi nan ana ta kawo masa iri iri iri iri amma wancan ƙwaya ɗin ya haramta masa duk wannan raguwar da zai iya ci ba to haka a ayyukan sako sai su haramta mutum wato ayyukan na'ama diyawa saboda zuciyar ta riga ainihin ta yanzu sai ka ga akwai wanda tun safe za su zauna tun hantsi za a zauna zaman karta sai a za A wanda su kuma za su gudo ma daga wurin sana'a ko aikin a zo a zauna wannan zaman tun irin za har bayan sallar shi akwai sanda na makara dawowa daga ina jin Nijar ne na je ma na yau dare wasu wajen shafi. ko sha biyu kaɗan na biyo ta wajen gandun albasa amma akwai wata daba ta masu karta ɗin ko caca ne a sannan zai da na karar su suna kaga yanzu wannan ɓata lokaci ya yi mutum ya yi zikiri ya yi mutum ya yi bautar Allah in neman duniyar nema ya yi sai je wasu sana'o'in ƙari a kan aikin da yake aikin gwamnati yake ya taso ya yi sai je daga karfe hudu zuwa karfe sha biyu na ya yi sai je wata sana'a wanda zai samu abin rufin a cikin da shi akwai masu neman masu zuciya da suke neman na kansu za su taso aiki karfe hudu za su je su sa motar su a layi su ɗau fasinjan kaduna su je su kai shi su kuma ɗebuwa daga kaduna su dawo sannan su zo gurin iyalan sun samu abin da za su rufa a cikin shi ba cin yau ba wasu suna da wasu na taɓa da wani daga kuntuwa karfe tara ya ɗauko mu daga kuntuwa na dare sai wajen sha biyu muka zo nan yace kullum haka yake ni ta so daga aiki sai je ya kara motar a layi a zuba masa fan ya kai kuntuwa ya dawo da su sannan ya je gida gobe da safe ya wanka ya tafi aiki to me hukun wannan ta lokaci abin da shi ba amfanin duniya ba ba na lahira نشاكك المعاصية تمحق بركة العمر أي كنت أقول شافع البركر رأيوا جميل هذا شافع البركر حينهم رأيوا ومنها أن المعاصي أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد أي تصاوتنا تقيت رأيوا متر تقيت أربع لا تريجي من تقوانك إن الله ينكى amma mai sai iwaye gari wai me yayi ne a tsawon rayuwarsa ne ne sai ya laliba ya laliba. sai ga mai wani abu ba amma ni da zai dubi wani a sa'ansa wanda Allah ya sa ma albarka yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza shi ko tsawon rayuwar ta bai komai ba to kaga an takaita rayuwar ta wa tamhaqu barakatu tana shafi albarkar rayuwa wala budda ba makawa fa innal birra kama yuridu yazidu fil amri biyya kamar yadda take ƙara ƙara mutum a rayuwarsa bal fujuru yunqisu aikin fajirci yana tauye shi ko ga da talaban nasu biya da mawda mutane sun sha bamban a wannan yanayi fa qala qa'ifatu wasu qa'ifa suka ce umrul aasi huwa zihabu barakati umri wai a rayuwar mai saman Allah shine tafiyar da albarka rayuwar ta wa mahquha alayhi shafe ta a gare shi wa hadha haqqu ce wannan kuma magana ce ta gaskiya wa ba'du tasirin ma'asi wannan kuma wannan dama tashi ne na tasirin ayyukansa ko mutum sai wayi gari wani sa'ansa wanda ya yi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi kuwa babu komai in ya laluba sai ba wani abu da ya aikata na kirki a rayuwa don an shafe albarka da sababin shirbe da shashanci da makamantansu almasiyatu tunaqqisu al-umra haqiqatan fi ra'yi wai aikan sabo suna tauye rayuwa a haƙiƙa ba wai albarka kawai ba a za su rage rayuwa a haƙiƙa fi ra'ayi a ra'ayin wasu malaman wa qala ta'ifa wasu jama'a suka ce bal tunqisu haqiqa tana tauye rayuwa din a hakika amma to kisur rizq wani yadda take tauye arziki faja Allah subhanahu lil barakati fil rizqi asbaban Allah ya sanya sababai a arziki kasiratan masu yawa tukasiru wanda suke yawaita arziki wa tuzidu take suke kara shi walil barakati fil amri asbabun tukasiruhu wa tuziduhu hakanan albarka a rayuwa ita ma tana da sababai wanda suke yawaita wannan albarka din suke waita rayuwa din ko suke kuma ƙara shi faqalu suka ce wala tamna'u ziyadatu umri bi asba ba a ba a ba za a ki karuwar rai ba da su sababai kama kusu bi asba kamar inda ba za a ce ai rai ba zai iya tawaya ba saboda wasu fal arzaq wal ajal arzuka da ajalai was sa'adatu was shaqa da arziki da tsiya والصحة والمرض دلافية درجة اللافية والجنى والفقر وداتا بالسلوسي وإن كان بقضاء الله عز وجل قول إجري داما سنة كسن سؤالي لو كنت ورع الله عز وجل وهو يقضي ما يشاء بأسباب أما إلا إن أين أو كنت أول ليسوني للسببين جعلها موجبة للمصببات وإن سنة سنة وجبت سببتا ومطالية لها kuma tana hukunci gare su duk da cewa eh komai Allah ya hukunta amma sai da sababi idan mutum bai bi wannan sababin ba fa ai ba zai samu wannan abu haka karuwar rayuwa albarkarsa da kaza tana da sababai idan mutum bai bi wannan matakan ba ai ba zai samu to haka naka kenan rayuwa za ta iya karuwa za ta iya da sa’un an samu sababarta za ta iya raguwa in an samu sababar raguwa ƙara qala mata ukhra wasu jama'a suka ce tasirin ma'asi fi mahaifin umri umr ce tasirin ayyukan sabo wajen shafe rayuwa inda ma huwa bi an taquta wa haqiqatu al shi ne haqiqanin rayuwa ta tsire mata wa hiya hayatu shi ne rayuwar zuciya misali yanzu wanda ya yi. tsakiyar aka yara ne suka tashi wannan an ce an sa shi makaranta yana yi ya gama ya tafi an sa shi makarantar islamiyya yana zuwa ya iya karatun alkurani kuma ya haddace wani abu kuma ya haddace duka wancan shi ya ƙi zuwa ya yi me kaga ya rasa an sa su mara shi ya ƙi ya fara ya dina shi wancan ya ci gaba sakandare jami'a kaza har ya kai ne ko an kai su kasuwa shi wancan ya shiga ha'inci da da da yaudara da wasa a hanya da daukan kayan mutane aka kore shi an mai da shi gurin wancan wancan ma ya ga yana nema ya sauye masa dukiyarsa ya kore shi wancan ya tsaya abu na gaskiya Allah ya kawo hanyoyi da sauran kaga sababan da ibi sai suka sa rayuwarsa ta zama me dai rayuwarsa ta yi albarka wannan kuma sababan da ya dauka sai suka sauye masa ne a cikin rayuwarsa to shine yake cewa duk da cewa komai da hukuncin Allah ne amma kuma komai yana da min yana da sababi wa hiya hayatu wa la hadha ja'ala Allah al-kafira mayyitan saboda haka Allah ya sanya kafiri masace mamace ghayra hayyin ba rayuwa kama qala ta'ala kuma inna la ta'muatu ghayru hayat wal hayatu bil haqiqa hayatul qalb rayuwa ta hakika ita ce rayuwar zuciya wa umrul insan muddatu hayati in an ce rayuwar mutum shi ne tsawon rayuwarsa iya wanda aka ɗebe masu ɗiba masa falaisa umruhu falaisa umruhu illa awqatu hayatihi billah lokacin rayuwarsa ba wani abu ne sai lokutan rayuwarsa lokacin da ya rayu da Allah yana nan tare da Allah to shine lokaci shine rayuwar ta tilka sa'atu umri wannan sune lokutan rayuwarsa wattaqa wa ta'ati tazidu fi hadhihi al-awqat tsoron Allah da da'a suna ƙara mutum a cikin waɗannan ayyuka a cikin waɗannan lokuta Allah ce yi haƙiƙa su amuri wanda suna haƙiƙa na rayuwarsa wala ya umura lahu siwa ba shi da wata rayuwa sai waɗanda wa bil jumla a dunkule idan da al-abdu anillah idan bawa ya kauce ga barin Allah ko shagala bil ma'asi shagala da ayyukan sabo za'at alayhi ayyamu ayati al-haqiqiyya ainihin rayukan a kwanakin rayuwarsa na haƙiƙa sai ta tozarta gare shi Allah ya ji do ghibba idaatiha wanda zai samu sakamakon tozar tozartar da ita yau mai yaqulu ranar da zai ce ya laitani qaddamtu li hayati ma na gabatar da wani abu a rayuwata to bai ba to kaga zai san ake ya kashe rayuwarsa فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالح الدنيا والأخروية أولا ليواني أبن إيسا يتوزر سد والنام أيكم ko dai yana tsinkaye ne zuwa maslahohinsa na duniya da na lahira tun da farko sallam ya kullu ila zalika in ba shi da tsinkaye zuwa wannan fa qad ba alayhi umruhu kulluhu ya tozo ta rayuwarsa baki daya fa zahabat hayatu batilan rayuwarsa ta tafi banza wa in kana lahu taqallub ila zalika in kuma yana da tsinkaye zuwa wannan qalat alayhi turuq bi sawbi al-awaid hanya sai ta masa tsawo saboda wasu abubuwa da suka zo suka hana shi suka tokare shi wa ta'assarat alayhi asbab al-khair sababan alkhairi suka yi kunci gare shi bi hasbi ishtighali bi afdaliha saboda shagalarsa da kishiyoyinta wa zalika nuqsanun haqiqiyyun min amrihi wannan zai zama kuma tawaya ne na hakika a rayuwa sirrin matsala yake sirrin wannan matsala anna umral insani muddatu hayati an ce rayuwar mutum shine fa iya tsawon rayuwarsa da aka yanka masa za ka kwana miliyan za ka kwana miliyan biyu za ka sama da haka to wannan shine rayuwar mutum ko dai ya raya ta ko kuma ya tozartar da ita wala ayata law illa bi kibali ala rabbi ba shi da rayuwa ta nutsuwa da cikakkiya sai dai ya fuskanci ubangiji wa umu bi hubbi ya ni'imtu da san Allah wa zikri da ambatansa wa isari marzati da fifita neman yardarsa akan shauran wasu abubuwa na rayuwa wanda yi wannan shine ya raya rayuwarsa wanda ko ya kasan haka shine ya kashe rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya baraka sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa barakatuhu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين